kwamitin da gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya kafa domin ya karɓo kuɗaɗe da kuma kadarorin da gwamnatocin malam isa ya guda da kuma tsohon gwamna barista muhammad abdullahi abubakar ya bukace su da su mai da kuɗin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira tiriliyon ɗaya bugu da ƙari kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar kaduna da kuma gidaje a garin kano da ya gano mallakar jihar bauchi da ake ƙoƙarin salwantar da su mamba cikin kwamitin alhaji umar barauningi ya ba da misali guda daga cikin ɗimbin abubuwan da da ake zargin tsohon gwamna muhammad abdullahi abubakar da yin almundahana kai wani guda ɗaya wanda aka yi wani mummunan tsari wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 su ne na su paris club na su uh, bail out to abinda tsohon gwamnan uh, na lokacin wato 2015 zuwa 19 ya yi wato ma abubakar esquire shine ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samu musu wannan kuɗaɗe to amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya ba shi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kuɗi biliyan biliyan ba muke faɗa ba miliyan ba biliyan biyar kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan uku da yake so a ƙara masa wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely da muka kira accountant general na wannan lokaci mai gamu cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kuɗi kaza shine har ya ba shi biliyan biyar sama da haka to saboda haka irin waɗannan ga su dai suna da damar gaske sai dai a nasa ba sun malam ali m ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar Bauchi inda ya ce a je kotu. Musamman wanda zan iya magana a kansa mai Abubakar ashe abin da suke zato ba haka bane. Eh, sun zo kawai suna wadaka da watan da dukiyar jama'ar Bauchi. Eh, so suna so su yi diverting attention ne. Mm. Me diverting attention mutane? mun ba da mai da martani ka gani abu ina ma bayanin nan ne hmm. saboda a fahimci lamarin saboda haka mutane ne wanda ruwa yake so ya neman abokin mutuwa suke ka fahimta so wannan magana ce ta tatsuniya na so ka gane irin wani abubuwa da ke kasa ce ta doka ai ga kotuna a jawabinsa gwamnan bala a nasa jawabin gwamna bala muhammed kauran bauchi ya yaba wa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankado irin almundahana da sama da fadi da aka yi da kudaden jihar bauchi inda yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi mun gode ma wannan rahoto da ya fito mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci 2007 zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira akwai ƙorafi akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi akasarinsu su ma bai kai haka ba kuma waɗansu ba a gama su ba za mu gayyaci shi babban lauyanmu na jiha wato attorney janar don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya